Jama'a Assalamu alaikum Salihu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye. Makon da ya wuce ya fara mana bayani akan ilimin fasaha da inganta aikin noma da kiwon dabbobi sai lokaci ya ƙure mana. Yau ga yadda firar ta ci gaba. sai ka ga abin da zai fito sakamakon wannan ina zuwa wato a ɗau wata dabba kamar a ɗau tinkiya da saniya Eh, oh, wato yadda ake rago da da saniya koya <laughs> ba nan ne ina son bayani nake so mm, dan ban ba saurare su gane abin da kake nufi ba nan ne rago da saniya ba to me ne Ka san akwai dabbobi iri daban-daban kaga akwai misali in ka dauki akuya ko tinkiya akuya to za ka ga za ka ga akuya da muke da ita a nan wajen mu a arewacin Najeriya da eh. tumaki da muke da su eh. daban suke da waɗansu na wata ƙasa. Eh ko ma na kudancin Najeriya. Na gane. Yawa ko na kudancin kwarai kuwa. Uh-huh. Za ka ga girman su daban eh. yadda yanayin jikin su yake daban. Kwarai. To kimiyya tana da hanyar da za a iya haɗa irin wancan da irin wancan su yi barbara a samu wani wani wani launi ko jinsi na wannan dabbar ka ga ya yi daban kira ya wato kamar a ɗau a ɗau akwai kudu a kawo a ɗau bunsurin arewa a haɗa su yawwa kwarai kuwa to kiniya za ta iya wannan kuma a tabbatar cewa sakamakon da aka samu ɗin eh. akwai kula kyakkyawa kula da za a yi mashi a tabbatar ya yi girma ya rayu sannan a yi nazarinsa a gashin me yake so misali wani irin abinci yake so wani irin wurin kwana yake so ya zama to an kula da shi sai haga ya bunƙasa ya tashi siffar jikinsa za a ga ta yi daban da ta wancan a gargajiyance da abin da ake so idan kana ɗan akuya kana so ka ga ya yi girma ya abin nan sai a dandake shi <laughs> ka sani abin da ake kenan sai a mashi dandaka sai ka ga ya yi wani suntuntun ya yi kamar mace to ya yi girma eh. kawai dabarar da ake a gargajiyance kenan saboda inganta siffar jikinsa amma a kimiyya da fasaha ba haka ake ba akan ɗebi eh, ƙwayoyin halittar jikin wannan da wannan a haɗa a gashe in sun yi barbara za su rayu ɗan da za su haifa zai rayu me za a bashi da sauransu kimiyya tana da wannan mm-hmm. sannan kaga akwai hanyar eh, kyautata lafiyar dabbobin akwai malaman dabbobi akwai magunguna kowane ciwo na dabba hmm. ana nazarin sa a gane cewa in dabban nan ta kama ciwo kaza ga maganin da za a bata sai ka ga dabbobi sun yi lafiya sun yi kyau hmm. ba yadda kake ga a gargajiyance in abincin bai ishe su ba ko wata cuta ta kama sai ga dabba ta takure ta jeme hmm. in ma kai ta kasuwa ba wata daraja za ta yi ba kimiyya tana da wannan sannan haka akwai magana aikin a noman rani kamar da dai magana ka faɗa ɗazu eh yawwa kaga shi ma tunda idan yau aka ce damuna ta kare shi kenan bai kamata manomi kawai ya runguma hannu ya ce to sai kuma baɗin Allah kai mu ba. To mai kimiyya za ta mishi? Kimiyya za ta taimaka kaga ana zuwa a yi dam wurare da dama na sa katsina muna da zobe dam da sauran wurare fannin ƙasar nan akwai fanni na noman rani da maimakon a ta zaman banza da rani da mm. hanyar da za a yi dan ayyukan hannu a samu amfanin gonan ko yake ba da damuna ba ne. Eh to wannan da ka faɗa ka tuna mini da yadda mutanen China ƙasar sun suke yi lokacin mm. ruwan sama suna girbin ruwan sama suna tarawa in rani ya zo manoma sai su eh. ci gaba da aikin noma ba wai lallai sai sun tsaya sai wata damina ta zagaye ba. to ka gani ka ga me yasa mu ba irin wannan domin ba wani abu yake bukata ba wato kaga dole abin nan sai gwamnati ta ba da kai ga yinsa an yi shi da dukkan zuciya ba wai siyasa ko kawai a faɗa da fatan baki ba Allah ya mana albarka da yawa a cikin wannan ƙasa na taɓa zuwa dubai ƙasar dubai eh. ruwan sama can ba a yin shi da yawa a cikin shekara guda a damuna ruwan sama bai fi a kida ba kana tare da ni amma kuma ya. bai fi a kida ba eh, ina jin ka ruwan sama jama'a jama'a har fitowa suke ana kallo abun mamaki abun al'ajabi wasu su fito ma suna bidiyo saboda ana yayyafi ana ruwan sama ruwan ma ba irin wanda ake mana nan ka gatsu ba mhm. amma mamakin da na wuraren da na je na ruwa yadda ruwa ke burtsatse a kan titi yana feshi saboda an yi dabara in ka ga gonakinsu da suke yin noman rani mm. za ka yi mamaki to amma mu nan kaga kasar mu Najeriya Allah yana ta kwara ruwa da kwararo ruwa ya tafi ya bu gwanalo ya bi rafi ya tafi shi kenan amma da damuna ta kare ka ba da wata biyu wata uku an koma cikin wahalar ruwa saboda ba a iya sarrafa shi ba wannan ruwan da ake na damuna za a iya tattara shi a sarrafa shi da hani ya zama to mai amfani kamar da kai kake magana ni na ga wannan a kimiyyance da naje kasar dubai a kimiyyance hmm. to kaga wannan zai taimaka kware da gaske mm-hmm. sannan wani abin da ba mu da shi a kasar nan ta fuskar noma wanda kimiyya zai taimaka shi ne wurin ajiya ma daban kaga mutum da damuna yana ta wahala yana ta wahala na aikin yana aikin gona ya tattara amfanin gona yana murna ya zo ya ajiye ba wurin ajiye kirki ya rube kwari kwari da tsutsa su zo su bata abincin to a kimiyyance me za a iya yi kimiyyance eh. kaga inda a ce gwamnati za ta tashi ma'aikatan aikin gona ya kamata su rika bin ƙauyuka ƙauyuka wuraren da ke da manoma a rika ba su shawara in za ka aje amfanin gona ka za ga irin yanayin zafi ko sanyi da wannan amfanin gona yake bukata ga kuma irin magani da za ka sa ka kare amfanin gonan nan daga kwari da tsutsa da asu da kowane abu da zai bata amfanin gona a kyautata masu a taimake su domin matsalar yadda muke yin aikin gona a gargajiyance shine bara da ka ake kila wani ya ce saboda kakana ya taba yin eh, gyada ya ajiye eh, an sa ta irin daki kaza ni ma bari in yi irin wannan dakin <laughs> saboda in ajiye ba wani kyakkyawan bincike da aka yi a tabbatar da ingancin wannan irin tunanin da wannan ra'ayi a kimiyya da fasaha za a taimaki manomi ya san cewa in ya yi amfanin gonan ga yadda zai ajiye saboda ya kare shi daga kwari kaga ko ba ba hanya ma wata ma matsalar da muke da ita shine muna da manoma da yawa a cikin ƙasar nan amma kuma lunguna mhm. in ka shiga lunguna za ka yi mamakin irin noman da ake amma fito da shi ma a gari a sayar wani yakin duniya ne to mai kimiyya za ta yi a wannan saboda ba hanya an ina kai ga salo garba misali inda inda aka haife ni a duza nan kusa da rima ne manoma ne sosai noman auduga noman gyada gero dawa amma babu hanya sai mutum ya ta wahala sai da amfanin ka kawo gona wahala ce sai hana a yi hanya daga nan karima ya ta ratsa ta garin dozar ta wuce misali ta nufi gyaza ko ta haɗu da hanyar matazo zuwa kadanya zuwa katin soli wanda ya noma a sauƙaƙe fito da kayan amfanin gona shi ya kawo kasuwa kimiyya da fasaha ita ke taimakawa wurin yin waɗannan abubuwa ba dama a ce an yi irin waɗannan hanyoyin da gada kaga garuruwanmu muna da 'yan rafuffuka haka ɗan gwala rafi haka ko gulbi idan bai amfani da kimiyya da fasaha ba salo gaba ya za a yi irin waɗannan gada da kwalbati kwalbati yadda za a yi ma jama'a hanya Saboda ƙarancin lokaci nan za mu tsaya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. A madadin bakon namu Malam Samaila Ibrahim Rimaye da Julie Garcha wadda ta shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke maku fatan alheri sai mun sake saduwa. Ba za ƙarfi kuma ka tashi kashe ka kashe su ta hanya mai kyau.